وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عيد وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرنا مكة ومدينة نادي هكرا دبوء da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyu a girgoriyan kalanda dubu biyu da ashirin da shida muka taro a wannan masallaci ne albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin yaki da ke nan kan titin mai tama yusuf sule a nan anguwar bolari a nan cikin fadar jihar gombe don ci gaba da tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa duk shekara cikin iyawar allah da alherinsa da falalarsa da ni'ima irin tasa allah ya sake azurta mu da dawowa wannan shekara ya bar mu da ran mu da lafiyar mu ya tsara ara mana lokaci domin ɗorawa akan wannan aikin alheri muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da buɗa mana cikin yalwarsa da falalarsa da alherinsa da lokaci da dama da kuma ƙarin gwiwa da ƙarin imani wajen gudanar da aikace-aikace na alkhairi irin waɗannan sannan idan Allah ya azurta mu da damar zuwa lokaci irin wannan da aikinsa to muna roƙonsa kuma idan mun yi Allah ya karba aikin da muka yi ya sa wannan aiki ya zamanto hujja a gare mu ba hujja a kayin mu ba kuma ya sa waɗannan ayyuka su zamanto sanadiyar shigar mu aljanna da ni da ku baki ɗaya kamar yadda muke ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sa waɗannan ayyukan su zamanto sanadiyar samun rahamar mu duniya da lahira Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi ya taimake mu ya kuma ba mu lafiya da imani kamar yadda aka saba muna gabatar da tafsiri a wannan masallaci ko in ce tarjama bisa tsari kamar haka shine tafsirul qur'ani bil qur'an fassara aya da aya da ke kama da ita ko da aya da suke tare da ita ko da aya da suke ɗauke da hukunci irin nata ko kuma da aya da suke ƙara fito da ayar da muka ja ta ƙara bayyana ma'anarta wannan tafsirin malamai suka ce shi ne mafi ƙololuwa wajen wato fassara alƙur'ani bayan wannan mukan yi kokari wajen fassara alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ingantattu wanda wannan shine mataki na biyu daga cikin maratibu tafasir ko at-tafsir to wannan shine mataki na biyu wanda yafi ko wanda yafi daraja bayan na farkon mukan yi kokari wajen a lokaci guda mu hada waɗannan tafsirai ko nau'ukan tafsirai guda biyu a lokaci daya sannan bayan wannan muka yi kokari mu yi tafsiri bi aqwali sahabati wat tabi'ina bi aqwali salaf kenan wato fassara alqur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai har zuwa waɗanda suka sawwaka wannan shi ma nau'i ne na tafsiri wanda malamai suka yi recommending nashi amma malamai sukan ce akan so ne a ji fatawar sahabi ko wani malami game da wata aya ko game da wani hadisi yayin da ya zama babu maganar annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan amma in akwai abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama to shi ya kamata a fara gabatar da bayaninsa game da wannan aya sama da kowa a duniya idan Allah da ba a samu annabi ya ce komai ba akan wannan wanda yana da wahala kwarai da gaske to abin da ake dawowa shine mai sahabbai suka ce idan akwai maganar sahabbai game da wata aya ko game da wani hukunci to ba daidai bane a tsallake maganar su a ɗauko maganar wani malami a fassara wannan aya ko wannan magana to idan Allah liba ne ba a samu maganganun sahabbai ko fatawoyin sahabbai ko fassarorin sahabbai ba to anan ne ake gangarowa a dawo kan tabi'ai sai a ɗauko maganganun su sai a fassara idan so samu ne mai tafsiri ya haɗa waɗannan ɓangarorin guda uku a lokacin tafsirinsa wanda gaskiya alhamdulillah littafin da muke amfani da shi shine sahihu tafsir ibn kathir na babban malami mustafa ibn al-adawi Allah ya masa rahama ya saka masa da alkhairi yayi kokari matuƙa gaya wajen kalar waɗannan tafsiran guda uku ya haɗa su a lokaci ɗaya wato bayan an ja aya a jawo ayoyin da suke da alaka da ita to sannan a kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan akwai wasu abubuwa daga sahabbai a kawo sannan a kawo kan maganar tabi'ai to a nan ne kai kuma mai darasi ko mai wa'azi ko mai tafsiri sai ka wajahar da mutane zuwa ga abin da ke faruwa da su a zamaninsu da kai kake magana da su bisa hukuncen hukuncen da suka shafi waɗannan abubuwa guda hudu sai ka duba mai mutane suke ciki me yi alaƙar mutane game da wannan ayar da yanzu aka ja menene alakar su game da wannan hadisin me ya alakar su game da waɗannan maganganun na sahabbai da tabi'ai to sai a nuna musu me ya kamata su yi based on abin da waɗannan ayoyi da waɗannan maganganun suka wajaha to idan an samu wannan to da izinin Allah tafsiri ya dan samu dan dama dama da Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya wato karɓarsa kuma a yi wa mutum sakamako daga gurin Allah Allah ka saka mana ga baki daya ba mu gushe ba muna neman ilimi mu ɗalibai ne don haka a ƙarƙashin wannan duk abin da aka ji mun faɗa tun daga farkon tafsirin nan har zuwa ƙarshe to fal ilmu lillah ilimi yana gurin Allah ta iya yiwa mu kuskure ta iya yiwa mu faɗa abin da ba haka yake ba kwata-kwata to muna maraba lalai da duk wanda ya biyo wani abu wanda yake na gyara ko ya biyo wani abu wanda yake ganin kamar ba haka ya kamata ba wanda muna samun malamai da yawa cikin garin nan da yan uwa ɗalibai mu sukan bibiya a wasu lokuta sukan buga mana waya su mana iktirahi game da wata magana da muka faɗa ko game da wata fassara da muka yi wacce take kan kuskure ko mukan zo nan mu gyara ta domin bahaushe yake gyara kayan ka bai taɓa zama sauke mu raba ba waɗannan bayan Allah muna ƙara godiya gare su kuma muna ƙara roƙo muna ƙara godo muna neman alfarmarsu da su ci gaba da bibiya don Allah kuma idan an ji wani abu kai tsaye ba kai kwanta ba a nabbahar da mu in Allah yadda za mu nabbahu kuma za mu zo mu gyara Allah ka gyara mana gaba ɗaya kafin mu ɗan yi maganganu da za mu yi mu kuma faɗi surar da za mu tashi zan so ala ramma ya dan karo masa bana wasu ayoyi na alqur'ani sannan sai mu dan yi wasu nasihu to sannan sai mu faɗi kuma in Allah ya da wata sura za mu tashi da izinin Allah kuma wata sura muka kwana a bara saboda ka ala ramma falsata faddal مشكورا مسرورا ومعذورا إن شاء الله ta'ala أعوذ بالله

to yan uwa kamar yadda na faɗa yau shine buɗe wannan tafsiri namu da izinin Allah subhanahu ta'ala, kamar yadda aka saba to amma kamar yadda na ce, za mu ɗan yi wasu nasihu ne a yau saboda ita ce ranar farko ta iya yiwa wasu ba su da labarin yau za a fara wala Allah wannan karatun na yau shine zai sanar da su lalle an fara tafsirin nan sannan ta iya yiwuwa a wasu ba su zo da shiri da littattafansu yadda za a bude a karanta tare da su ba ta iya yiwuwa gobe su zo da littafi sannan wannan rayuwar tamu wato matuƙa gaya tana buƙatar nasiha da irin yadda lokutan mu suke ainihin wato tafiya ba tare da mun ankara ko mun gane ba a abinda nake so mu kai hankalinmu zuwa gare shi ɗazu nake faɗa a gurin buɗe tafsirin shi alaramma malam abubakar suleiman a can shango housing estate ko mu ce hashidu housing estate na mata nake cewa ni dai a iyakacin abin da nake ji a jikina wallahi kamar jiya ne muka rufe tafsirin nan yau kuma muka dawo ko ku ba ku jin haka kamar jiya ne ramadan ya kare muka rufe tafsiri washe gari yau kenan kuma muka kara dawowa yanzu saboda yadda lokacin mu ke gudu lokacin mu ke tafiya lokacin mu ke fallewa a guje amma abun takaici shine ba ma ankara ba ma ganewa mafi yawancinmu musamman iri na mai rauni shine ba ma ribatar lokacin yana tafiya ba tare da mun ribace shi ta aikin da ya dace ba wannan ta sa ya kamata mu yi wa junanmu nasiha game da lokacin nan ko da kwata minti ashirin da biyar zuwa talatin ne ta zamanto mabuɗi ne game da wannan wata da muka shigo da abin da ya kamata mu yi a cikinsa kai da ma abin da ya kamata mu yi a bayan wata domin shi dama watan ya zo ne ya mana training na abubuwan alheri waɗanda za mu koya in muka koye su to bayan azumin bayan watan to sai a ga kuma mun ci gaba da mai da hankali akan waɗannan abubuwa to shine yake nuna wannan wata mu ya zama alheri gare mu yasa hadisi ya tabbata kamar yadda mun sha karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hau kan mimbari ya taka matakala farko sai aka ji ya ce amin taka matakala ta biyu aka ƙara cin ya ce amin ya taka matakala ta uku haka sahabbai bayan an idan da sallah suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me ye dalilin da ya sa ka taka matakalar farko kai amin me ya sa ka taka ta biyu kai amin me ya sa ka taka ta uku ya ce matakalar farko da na taka jibrilu ne ya zo ya ce allah ya ce ya yi addu'a ni kuma na ce amin shi ne duk mutumin da ya riski iyayensa guda biyu suna raye amma bai yi wani aiki dalilinsu ya samu aljanna ba allah ya da hancinsa a cikin mutane jibrilu ya faɗi wannan addu'ar manzon Allah ya ce amin Allah kuma ya turo ayi addu'ar ko ga mun cewa za a yi wannan addu'ar ba su samu shiga ba na biyu yace jibrilu ce Allah ya ce duk wanda a gabansa aka ambaci sunana aka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai min salati ba shi ma Allah ya turbuda hancinsa a cikin wuta jibrilu yi addu'a annabi ya yake amin na uku annabi sallallahu alaihi ya ce jibrilu ya ce Allah ya ce na yi addu'a akan cewa duk wanda ramadana ya shigo har ramadan ɗinnan ya gama aka gama rububin duk abin da ya kamata na ibadu na sallah na karatun ƙur'ani na tafsiri na hada hadar kyauta sadaka ayyukan alheri amma ya kuskura ramadan din ya wuce shi bai iya yin wani abin da Allah zai ce je kana gafarta ma na yanta ka daga wuta ba shi ma Allah ya turba da hanzarsa manzo Allah ya ce amin jibril ya wannan addu'a to kun ga wannan hadisi yana da ban tsoro yayin da mutum ya zama yana yana wato wasa da damar da Allah ya bashi musamman a cikin mawasimul ibada lokuta na ibada ramadan yana daga cikin watanni masu falala da alheri malamai suka ce duk al'ummomi gaba ɗaya an ba su dama su yi azumi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake kutuba alaikum as-siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yadda alarma ya jawo to amma irin falalar da mu aka bamu a Ramadan babu wata al'umma da ta samu wannan falalar babu ita wannan mu kaɗai aka keɗe da shi al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu kaɗai aka yi wa wannan kyauta da wannan falala amma muna wasa da ita saboda haka lokaci jama'a dama ce na san a nan wallahi akwai waɗanda wala Allah ana ganin guraben zaman su a bara gurin tafsirin nan amma a bana gurin yana nan wasu ne suka zauna a gurin na san ana akwai waɗanda ana ganin da fuskokinsu a bara tare da su ake wannan darussan duka irin madagacin manawaki alhaji hamisu allah gafarta masa wanda da yana nan da yanzu shi za ku je yana amin mana allah ya albarka haka ne ko ba haka ba da gurin zamansa amma yau babu mana wace. yana lahirar jama'a har kana cewa bana kujera za ka samar to wannan shine abin da nake tsora cewa kaina kuma nake tsora cewa duk wani wanda yake sauraro na to a rayuwar nan dama ce lokaci idan Allah ya baka to kar kai wasa da ita kai kokari ka amfana da ita malamai suka ce daga cikin hikimar da yasa Allah ya yi rantsuwa da wasu lokuta shine dan a nuna mana muhimmancin su ba wani abu ba ne irin سوى العصر بسم الله الرحمن الرحيم نعم خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الله يتي والعصر نعم نعم نعم al'asuru shine lokaci ko dai zamanin nan mai yawa ko kuma kaɗan ko wanda ke nesa da yawa ko wanda ke kusa Allah da ya yi rantsuwa da al'asur shi ne lokaci sai ce innal insana lafi khusr dan ka gane Allah yana jan hankalinmu ne game da mi utilizing din lokaci mi amfani da lokacinmu sai Allah ya ce lalle dan adam yana cikin asara ina ma'ana asara yana cikin asarar lokacin shi lokacin nan da Allah ya rantsuwa da shi sai ce to kwalalle dan adam in bai kula ba to Allah zai yi asara sai ce illal ladina amanu wanda kade ba sa asaran lokacin su ba sa asarar rayuwar su sune waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aikin kirki wa tawasaw bil haqqi suka yi wa junan su wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka yi wa junan su wasiya da hakuri amma in dai ka fita cikin waɗannan baka cikin waɗannan to Allah ya ce kana cikin asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira kamar irin su wadduha ala ramma hmm. Hmm. Allah ya ce wa buha na rantse da buha shine hantsi shi ma lokaci ne mai muhimmanci akwai ma salatu sallar da ake ce mata salatu buha, sallar hanzi shine rana ta dan fito kaɗan ta yi dan sama ta bar kan kafan shedan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu bari wannan lokacin ya wuce ba mu tashi muka koda na fi da raka'a biyu ba mafi yawancin ta raka'a takwas mafi kankantar ta raka'a biyu to karka yadda kai wasa ka barta ita ma duka magana sai akan lokaci time utilization yadda ake amfani da lokaci wajen inganta rayuwar duniya da kuma inganta rayuwar lahira za mu zo mu ji maganganun magabata wallahi game da lokaci jama'a da kuma amfani da lokaci ba magana akan addini kadai ba hatta akan harkar rayuwa hatta akan aikin gwamnati hatta akan sana'a wato yin amfani da lokaci da dama na rantsi da Allah ba karamin alheri ba ne yayin da ya zama barin lokaci ya dinga tafiya ta kai kai wa gaigai ba a yi amfani da shi ba wallahi ba karamar asara ba ce Allah ya ce wa duha na rantse da hantsi wallahi idza saja haka da dare lokacin da ya ceto ma wadda aka rabbuka wa ma kana ubangijinka bai watsar da kai ba ubangijinka bai kosa da kai ba Allah yana tare da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma Allah ya rantsuwa da lokaci ne dan a nuna mana Allah rama Allah ya sake cewa wal fajr na hmm. Hmm. Hmm. ya isa al Allah ya ce wal Suna rantsuwa da alfijir shi ma lokaci ne lokaci ne ketowar alfijir kuma a lokacin akwai abubuwa muhimmai da ake so mutum ya yi irin su raka asanin fajir irin su zuwa sallar asuba din sallar alfijir din da dai sauran abubuwa ana buƙatar mutum ya yi amma muhallin shafi kawai Allah ya rantsuwa ne da alfajir don ya nuna mana ahammiyatul wakaci Wakati namu wato ahammiyatul waqti wa ahammiyatu nanihi muhimmancin lokaci da kuma muhimmancin ribatan lokaci kar mu bari lokacin mai wuce ba tare da mun amfana da shi ba ka tsara mai za ka yi a cikin wannan wata karatun ƙur'ani zuwa sallar jami'i ka sa wa kanka cewa tun da ramadan ɗin ya shigo har ya fitan allah ya da tun daga asuba a zahar la'asar magarba isha ba za su kubuce maka ba wallahi ko wannan kaɗai ka tsari in Allah ya da kari ba wannan watan mai alfarma muƙaddara ba kai wata nafila ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayhi ilayya mimma aftaratuhu Allah ya ce a cikin hadisul qudusi bawa na bai kusanta gare ni da wani abin da na fi soyuwa gare shi ba sama da abin da na wajen sama. dan haka ko sallolin farilla ka rike wa wuta ko sai da kaga tun da ramadan ya shigo har aka fita ba ka kubuce ma ba wallahi kari ba ramadana ba a gama da kai ba ka gama da ramadan da izinin Allah to in so samu ƙara da sallolin na a same su a jam'i tare da liman kuma ka dinga bari sai an kidar har shafa'i da wuturi domin hadisin da ya nuna za a samu fa'idar tarawihi yana magana ne akan sai an hada har shafa'i da wuturi fa jama'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama hatta yansariful imam ko wanda ji ya tsayu tare da liman har san da liman ya gama ya fita a masallaci to Allah zai masa kaza zai masa kaza zai masa kaza saboda haka karibatu kutuba lahu qiyamul layla za a bashi ladan yayi tsayuwar dare gaba daya dan haka ana so ka tsaya har sai an idan wannan abubuwa duk abubuwa ne na lokaci kuma sai kai tsari yadda za ka ribace shi in ba yi tsari ba haka zai zo ya wuce ramadan nawa ya wuce kana ta tafka asara har yanzu ba kai wa kanka fada ba har yanzu ba kai wa kanka izina ba har yanzu ba mai wa kanmu jan kunne cewa bai kamata a ce ramadan na ina yana zuwa yana wucewa ba za ka ga wani ramadan ya zo ya yi sauka biyu wani ya yi sauka uku wani ya yi biyar ma ma'ana duk kwana uku ya sauke kaga kwana uku sau talatin ko sau talatin sau kwana uku ko goma kenan kaga ya sauka goma akalla wannan annabi ya ce duk mutumin da ya sauke alkur'ani a kasa da kwana uku bai fahimci me ya karanta ba kawai dai yi karatu amma bai san me karanta ba amma ma'ana a akalla dai a ce a kwana uku ka yi sauka idan ya wuce haka babu laifi amma kar ya gaza haka ina fata an gane duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka tsara abin da ya shafi wato zuwa domin sauraron maganganun Allah domin ita wannan zuciyar na rantsi da Allah da wa'azi take faɗa kuwa ce allazina amanu kaga masu imani wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu suna faɗakuwa ne da ambaton Allah sai Allah ya ce ala sauraron ka ji maganar yadda take bi zikrillah tatma innul qulub ku duba asalin larabcin kamata yayi ya zama tatma innul qulub bi zikrillah amma sai aka yi takadimu ma haqqahu ta akhir dan a nuna maka duk duniya babu abin da ke nizar da zuciya in ba ambaton Allah ba na fata an fahimci magana Dun a nuna ma duk abin da kake tsammanin zai sa kaka samu nutsuwa wallahi kai kake hangen haka a cikin haka amma wallahi ba za ka same shi ba sai ka rugun su cikin al'amarin ambaton Allah da karatun Qur'ani wannan tsari kai wajen wannan wannan duka time utilization ne amfani da lokaci bari mu ji wani babban malami a Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr wanda ya rubuta mana wancan littafi da muke ta'alim ɗinsa akan tauhidi ya rubuta littafi ya sa masa min masayar salafi lishaba daga cikin wasu wasuyoyin da ainihin wato a malamai magabata suka yi ga matasa a ciki ya kawo hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ya faɗa wa wani mutum yana masa wa'azi annabi yana wa wani wa'azi sai yake masa wannan magana me yake sai masa eh ka sani khamsan qabla khamsi karibati biyar kafin biyar su same ka karibati biyar kafin biyar su same ka na farko shababaka qabla haramika kai matashi ne dan shekara 20 25 30 kin tsakaninka da Allah akan temple da layi da tsalle-tsalle da kwallon kafa a nan kake ƙarar da lokacinka ko kuma ka tsara wa kanka yadda za ka amfani lokacinka yadda lokacinka zai maka amfani yadda lokacinka zai zama mai fa'ida gare ka mai fa'ida ga al'ummarka mai fa'ida ga lahirarka da duniyarka annabi ya ce wallahi to karibatu wannan lokaci na samartaka kafin wannan lokacin ya wuce domin idan ya wuce ka tsufa ba za ka iya wasu ayyukan ba kuma za ka yi sha'awar bari ka yi amma Allah ba za ka iya ba saboda jiki ya yi rauni ƙasusuwa sun yi laushi komai na jikinka ya kai nika ya yi rugu-rugu don haka ko ka ne maka yi wani abu cikin izza da fawa da nishaɗi wallahi ba za ka iya ba abu na biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa sai hatika kabla fatamika lafiyar ta kafin jinya yanzu haka wasu na tan akwanta asibiti bara kuma da su aka yi azumin nan garo ko ba haka bane jama'a amma yanzu haka suna tan kwanci damar da Allah ya ba su ta ƙari wani kuma wallahi daga cikin wanda suke kwantar nan daga nan asibiti sai kuma kabari ba zai dawo ba wallahi kawai lokacinsa ne bai gama cika ba yana cika kuma Allah zai ce taho wani yana nan yanzu ta kai sahi ne yanzu ramadan ya shigo wai ba a azumi da shi saboda jinya ta hana shi kai yanzu Allah ya baka dama da wannan lafiya amma kana barar da ita kana banzatar da ita a abin da bai da amfani a abin da ba zai amfane ka ba to wannan ba karamar asara ba Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira abu na uku annabi yace wa ghinaka qabla faqri ka wadatar wadatarka kafin talauci yanzu Allah ya wadata ka ka ribace ta a wannan munasabar zan kawo wannan mutumin da ya zo ya bade wa ƴaƴansa ya kashe sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar yanzu don Allah wannan ya tu wadata don Allah wadata bata gama da wannan mutumin ba kuɗi samunsu ya zama wa wannan mutumin alheri jama'a wallahi tallahi bai zama masa alheri ba ko miskar zarrati badde na farko wannan ɗabi'a ta badde ɗabi'a ce ta arna ba ɗabi'a mu bace ba addini mu bane ba abu ne wanda Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi ba ba abu ne wanda aka yi shi domin haɓaka addini ko bunƙasa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abu ne na raya wata al'ada ta yahudu ko ba haka bane jama'a raya wata ɗabi'a ta arna ta yahudu wanda ba su da alkibla a duniya balle a lahira su ka zo ka raya ɗabi'a su da aƙidar su da tunanin irin nasu kuma ka kashe wannan makudan abin da zai baka takaici inda aje mutumin nan da aka yi ta a kansa malamai suka yi ta maganganu da ya fito ya nuna nadamarsa da cewa gaskiya ya yi kuskure a yafe shi kuma zai nemi tuba ga Allah cewa ya kashe kuɗi ba akan yadda ya dace ba wallahi da sai a ce Allah ya yafe masa mu ma mu addu'a Allah ya yafe mana tunda ba wanda bai da kuskure ai ko adaran ma kowa yana da su kuskuren sai dai mu ce duk Allah ya ji kanmu gaba daya ga ma abin takeici ina da bayanansa na kusan awa daya a YouTube yanzu haka yana kan wayana wanda ya fito yace shi yanzu kashe kuɗi a irin wannan yanayin wa iyalansa ma yanzu ya fara wallahi tallahi yace kuma in kai ka samu kuɗi za ka duk abin da za ka yi ka je ka yi da kuɗi shi abin zai yi da kuɗin su ke abin ta kai shi ne musulmi ne ɗan arewacin najeriya ba kudanci ba kuma sannan ya ɗauko wani mutum wanda yake tantirin ɗan iska ne a duk duniyar musulunci da ta kafurci yana daga cikin 'yan iska shine davido mutumin nan ya zo shi yana rungumar matansa da 'ya'yansa ana musu hoto saboda babu kishi don Allah da annabi ya ce wa gina ka kabla faƙarika ribatu wadata kafin talauci shi yanzu ya ribatu wadata? Allah bai ribatu wadata ba wadata ba ta rana ba ai inda wadata take rana shine a ganta tana taimakon addinin Allah haka ne ko ba haka ba a ganta tana taimakon musulunci a ganta tana taimakon gajiyayyu na rantse da Allah a cikin famulin wannan mutumin ba za a rasa talakawa ba haka ne alarma ko ba za haka ba in aka bi tsatsansa a tafi a tafi a tafi har kan ƙasa wallahi zai yi wahala ba a samu talaka ba jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu don Allah da ya ɗauka ya ba wa waɗancan ƴan uwansa don su ma su ɗan samu sararawa da ya zo ya ɓarar da shi a nan don Allah wanne ya fi wanne ya fi na ‘yan uwansa shi ya fi amma ina a zaɓar da shi Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira abu na hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa faraga ka kabar ka ribaci faraga lokaci kun ga muhallin shahir ya zo ku. lokaci faraga dama kabula shugulika kafin shugulgula na yau da gobe su zo su hana ka zo su hana ka yin abin da ya dace gashi kana so ka yi ina kana so ka karanta qur'ani ina kana so wallahi sai muke magana da wani babban mutum yace malam ni fa zan fita daga harkokin nan nace me yasa ranka ya dade yace mm, mm. malam zan yi asarar duniya fa kuma zan yi ta lahirar ba annewa yace akwai abubuwan da na tsara wallahi wallahi sun fi shekara goma ba na barin su amma tun daga shiga ta waɗannan harkokin wallahi na watsar da su yanzu ba na iyawa wani sallar dare ya ce na manta rabona da in tashi mai sallar da dare karatun ƙur'ani ina da hizbi da nake yi hadisin ƙur'ani ne amma Allah ya bashi mutunci ya bashi daraja ta duniya yake amma Allah yanzu ba zan iya sanin ranar da na karanta hizbi na ba Ka ga lokaci ka ribate shi kafin shugulgula su faɗo ma ta yadda kana ji kana gani wallahi ga abin da ya kamata kai Allah ba za ka iya yin sa ba Allah ka ba mu iko Allah ka ba mu iko Allah ka kiyaye mu abu na ƙarshe ne wa hayataka da mauti annabi ce abu na biyar shine karibaci rayuwarka kafin mutuwa ta same ka kamar yadda muka faɗa yau akwai waɗanda yanzu ba sa raye tare da mu kuma ba suna tare da su a nan gurin kaga sun ribaci rayuwarsu ta hanyar su zo a yi addini da su su zo a yi musulunci da su yau kuma an waye gari ba sa sun tafi kuma wallahi ba za su dawo ba haka ni ma zan tafi haka kai ma zaka tafi haka dukkan mu za watsi a duniyan nan wallahi za a wayi gari dukkan mu nan kawunan mu nan kaf babu ko kwaya a doran kasar nan na'am kullu shay'in halikun Allah ya ce gaba ɗaya komai zai haraka illa wajahahu sai fuskar Allah kaɗai ita ne ba za ta halaka ba ita ce ba za a neme ta a rasa ba amma kowa za a neme shi a rasa lahul hukumu ai hukuncin gaba ɗaya na hannun Allah rayawa da kashewa tana gurinsa azurtawa da talautawa tana hannunsa samarwa da rasarwa yana hannunsa lafiya da jinya tana hannunsa talauci da wadata yana hannunsa faman abu haka wa abuka, wa man allazi agna wa aqna wa man allazi wa madha نعم وأنه نعم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle shi Allah abu haka shine yake saka dariya wa abu ka kuma yake sa kuka wa annahu amata wa ahya kuma shine wanda yake kashewa shine kuma wanda yake rayawa duk wani wanda kaga ya mutu ba wanda ya kashe sai Allah sai dai wani ya zama sanadi haka ne ko ba haka ba wanda duk kaga yana dariya wani ne ya saka shi dariya sababi amma asali waye ne ya sa shi dariyar Allah wanda ka gani cikin kunci wani hede ya zama sanadin shigarsa kunci amma asali daga saman bakwai waye ne ya ɗoro mar wannan kuncin Allah ya to ka yarda da wannan to in ka yarda da wannan to ka biye wa Allah ya fi ka biye wa duk wata hayaniya wallahi kar ka yarda ka biye wata hayaniya amma biye wa Allah Allah ka ba mu iko وإنا ya isa haka alarama Allah ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim me ya rude ka ne gabarin ubangijinka mai karanci me yasa ka watsar da Allah me yasa ka jefar da Allah ma garraka me ya rude ka me ya da hankalinka me ya dauke ma hankali gabarin ubangijinta mai karanci Allah zai ka fa ka fa adalaka wanda shi ya halitte ka yi daidaita ka yi biya ma duk wata bukata ya ma duk abin da ɗan adam yake bukata kai ma akan haka me ya ruɗe ka gamarin wannan wanda ya maka wannan fi ayi suratun ma sha'a baka cikin mafi kyawun sura mafi kyawun yanayi duk duniya an yi ittifaki hatta masana da ba musulmai ba sun yi ittifaki babu halitta da aka yi a duniya wata ta kai dan adam tsari ko a dabbobi ba a samu kamar dan adam ba shine fi ayi suratin mata rakka baka Allah ya ce kalla bal zibu na bindini abin da sa kuka watsar da wannan ni'imomin kun karyata wa addini ne kun karyata musulunci ne In imma takzibul hali imma takzibul fi'li ko dai halinku ya nuna kun karyata Allah amma bakinku bai karyata ba yanayinku ne ya nuna ba da gaske kuke yi ba ƙarya kuke yi ko kuma da gaske halin ya karyata bakin ma ya karyata Allah ka tsare mu da duka biyun gaba daya ya zama mun karyata Allah a baki kuma mun karyata shi a aikace Allah kar ka zarrabe mu da wannan masifar ya Allah amma Allah ya ce wallahi abin da ya jawo muku wannan matsalar shine kun karyata shi kan babal tukazzibuna bihi Allah ya ce wa inna alaikum zina, wallahi kuna da masu kula da harkokinku da shigarku da fitarku duka ka sani wallahi akwai wanda Allah ya wuce ta yake kula da shi kiraman katibina manya manyan masu rubutu game da harkokin ya alamuna ma taf'aluna suna aikata duk abin da kuke aikatawa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yake kama da wancan da muka kammala na Abdullahi dan Abbas annabi yace la tazulu qadama ibn adam yawm al min inda rabbih hatta yus'ala an khams dan adam kafarsa ba za ta gushe daga bakin kabarin shi ba manzon Allah yace wallahi sai amma tambayoyi guda biyar na farko an umrihi fi ma abnahu shekarunka kaga har yanzu magana akan lokaci shekarun da Allah ya baka 20 25 30 35 50 55 60 100 ya kai da su Allah ya ce a walam nu amirkum shin ba mu ba shekaru ba ne fihi a cikin wannan duniya ma ya zakaru fihi man zakara ko man ya zakar ko man zakara wanda mai tunani da wa'azantuwa ya kamata ya wa'azantu da wannan ban ba shekarun da ya kamata a ce kun tsaya kun yi wa kanku gyara ba wa a kuma naziru kuma mai gargadi bai zo muku bane yace ai na ba shekaru wanda ya kai a ce kun zauna kun yi tunanin me ya kamata ku yi da su yanzu dan Allah wanda yake kaza talatin da biyar zuwa arba'in sai bai hankalta ba bai gane ba dan Allah yaushe zai gane eh babu ranar da zai gane to yanzu ba dan shekara arba'in ba ma ala ramma dan shekara sittin da biyar zuwa saba'in ma wani bai gane ba wallahi ma ya tazakkaru fihi man tazakkaran wallahi wani dan shekara saba'in nan har yanzu bai yi tazakkurun ba to idan dan shekara saba'in bai gane ba to ai kaga babu mai ganewa kuma a duniya a ba mai ganewa wallahi sai kadai wanda Allah ya yi wa farala shi kadai zai gane Hmm. hmm. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون to wannan shine rayuwar kenan fa wallahi idan an yi abin da ya dace Allah ya saurari mu fa in ba a yi ba kuma wallahi za a yi asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira dan haka yake za a tambaye ka game da lokacin ka ya kai da shi sannan wa an shababihi samartakarka Fima ma abulahu a cikin mai ka tsofar da samartaka wannan tayin na samartaka daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da ka fara gangarawa kamar yadda alramma yanzu ya jawo na rantsa da Allah sai an tambaye ka wannan tayin din ya kai da shi wannan shekarun ya kai da su don Allah ka yi wa kanka tunani yanzu ga wasu nan suna ƙara da shekarunsu a TikTok da tsalle da rungumar 'yan mata da ashariya da zagin jama'a da cin mutunci da wane ne a nan suka ƙara da shekarunsu a nan suka ƙara da datarsu a nan suka ƙara da lokacinsu ba su da aiki sai dai su hau su yaɗa fasadi su yaɗa barna su yaɗa abubuwa yaran mu su ta kalla suna sha'awar fadawa a wasu lokuta ma wasu suna fadawa shin kai ma anan ka barar da shekaru na samartaka kuma ba sa ganewa wa'azin da duk duniya take musu wallahi ba sa ganewa za ka su idan sun tsufa musamman matan cikin su dama ita mace mai rauni daga kin zo kin fara shegantaka kina ragwargwabewa za su jefar da ki sai dai ka ganta ana hira da ita a gidan wani talabijin tana kuka tana tana zama haka tana jinya ko magani ba ta samu wanda za ta sha ta warke amma fa a lokacin da take tashe duk kaniwood duk industry ba wacce ake ji da ita in ba ita ba ina kudin da ta samu ina samartakar take da yan matantakar ina duk wata halitta da Allah ya mata duk ta ragwargwabe kuma ba akan aikin alheri ba akan aikin banza to wanda ma Allah yake maka su ne wanda suka yi nadama suka dawo suna kuka suna cewa za su gyara yanzu sauran rayuwarsu amma wallahi akwai wanda sun shiga bala'in kuma har yanzu ba su gane ba Allah ka tawwaje dan haka wa an shabadi za a tambaye ka game da samartaka fi ma lahu ya ka kofar da ita wa malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu sannan za a tambaye ka game da zuciya. ta ina ka samu kuma ta ina ka kashe ka shirya waɗannan tambayoyin abu na biyar wa ma za a nila fima alima abin da ka sani na ilimi ka iya qur'ani ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya tafsiri ka iya kaza duk na ilimin muka ya kai da wannan karatu yau an wayi gari mutane da yawa wallahi barin faɗa muku shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi dama yana da ilimin addini ko bai watsar da Allah da manzansa ba bai watsar da karatu da karantarwa ba na rantsi da Allah ku tsaya ki murna ba karamin alheri bane wallahi alramma akwai waɗanda yanzu kaga harkokin nan na addini wallahi suna yin su ne saboda ba su da kuɗi wallahi kar ina gaya muku wannan magana akwai waɗanda suna yin waɗannan harkokin ne don ba su da naira ranar da duk Allah ya wadata su wallahi duk wata harka ta addini za su watsar da ita akwai su da yawa wani ɗan aikin gwamnati kawai in ya samu sai dai na karantar a islamiyya ko ba haka bane alarama tsakani da Allah ana samu ko ba samu alarama ya tuno da wasu episode ne shi yasa ko ga yana dariya ya tuno da wasu episode ne ka san shi alarama shine muka bawa jakadan malaman islamiya gaba daya <laughs> an yi gogormaya kuma ana kai har yanzu dan aiki zai samu na naira dubu ɗari da talatin da biyar ya ma yawa talatin da ɗari da talatin ka gani wallahi sai ya daina zuwa islamiyya karantar da qur'ani a ina aiki yanzu ai ya fi ƙarfin ko ba ku gane ba ne a ya fi ƙarfin ya karanta da ƙura'ani wannan wata irin asara ce ai duk ni'imar da Allah zai mana in dai mu bar wannan harkar kada Allah ya bamu wannan ni'imar wallahi wallahi tallahi kar Allah ya bamu ba ma fatan zuwan ta wallahi duk ni'ima duk alheri duk falala to a karkashin wannan harkar ta ce ita ce kan gaba wannan harkar karatu da karantarwa ita ce babba to sannan duk wata ni'ima ta biyo bayanta amma a ce wai muna jira ne in mun samu mota mai kyau in mun samu gida mai kyau in mun samu abinci mai kyau in mun samu kaza mai kyau shikenan mu watsar da Allah mu watsar da karantar da addini kada Allah ya jarrabe mu da wannan rana

Allah ya ce wasu alaihim na ba allazi atayna hu ayatina ba su labarin wannan da muka bashi ayoyinmu muka yi masa ni'ima muka yi masa falala muka yi masa alheri na ayoyinmu amma fan salaha minha sai ya zare daga cikin ayoyin ya watsar da ayoyin don Allah jama'a a cikin ni'imomin da Allah ke wa mutane akwai ni'imomin Allah ya baka haddan alqur'ani da sanin ma'anoninsa akwai ni'ima da ta wannan wallahi babu ita sannan wai ka fita daga cikin wannan ni'imar ka je kana kalan wata ni'ima a wani guri kuma kana kalan wani ɗaukaka ko wata daraja a wajen wannan ni'imar to ai asara ta sambawa ko da haka mu kamar da sayyidina ali yake faɗa rabina qismatal jabbari fina ko lana ilmun walil juhali mun yadda da kafan da Allah ya yi a cikin mu Allah ya ba mu Qur'ani ya ba mu ilimin addini daidai gwargwado ya ba wasu kuma dukiya to mun yarda da wannan rabon Allah mun gode ma da wannan rabon Allah ya saka da alheri ya Allah ina fata an fahimta muna godiya ya Allah da wannan da wannan ni'ima ina fata an fahimci magana so abinda nake so in kai mu daga karshe wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu tsaya mai nazari mu lura da shi ramadan ya zo jama'a wannan shiri kai wannan shiri kai wannan shiri ne qur'ani sau nawa zaka karanta tarawih tahajjud sadaka kyauta mai kawari zaka yi wa alheri da shi wallahi ko kai ko kar kai lokaci zai kure kuma zaka tafi zaka bar dukiya dan haka gara ma ka daure kai abin da ya sauwaka kafin lokaci ya kure Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wannan nasiha ta mu ita ce mabudin tafsirin mu na yau gobe in Allah ya yarda za mu tashi a farkon suratul rum suratul rum makkiya ce za mu tashi a farkonta in Allah ya yarda kuma kamar yadda na faɗa abinda Allah maɗaukacin sarki ya hore mana na ilimi game da tafsirin Qur'ani bil Qur'an tafsirin Qur'ani bil hadith tafsirin Qur'ani bi aqwalil ulama was sahaba za mu ci gaba muna addu'a Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka abu na biyu kamar yadda aka sani a mukan samu wanda suke turo taimako bari mu fara da su sannan sai mu sanar da gidajen rediyo da talabijin da za su nuna wannan tafsiri na farko akwai musa muhammad ya turo naira ɗari biyar akwai salisu mu'azu ibrahim ya turo naira ɗari hudu akwai musa muhammad har ina ya turo naira dubu ɗaya akwai jibrin hamza ya turo naira dubu biyu adamu isa ya turo naira dubu ɗaya abinda muka samu yau total naira dubu hudu da naira ɗari tara kuma akwai waɗanda suka dinga tura tun bara da aka ba da akawun ɗin nan sun yi ta tura kuɗi sun yi ta tura kuɗi har banan nan har yanzu nan da muke magana akwai wanda yau masan da suka tura muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ga akawun number 00 52 12 07 30 unity bank abubakar yaya arami foundation zan sake maimaitawa 00 five two one two zero seven three zero abubakar ya yi arab foundation a wannan kenan sannan sai gidajen talabijin da suka ɗauki aka ɗauki nauyi za a saka waɗannan tafsirai na farko akwai bijin fm za su saka daga ƙarfe bijin fm za su saka daga a'a kuskure ne ba bai bana a rubuta E daga takwas zuwa tara na yamma ne ba am ba ne pm takwas zuwa tara ma'ana bayan sallar isha daidai wannan lokacin za a saka tafsirin har zuwa abin nan karfe tara pm sannan sai amana rediyo wannan na bizin fm sanata sa'idu ahmad alkali ya ɗauki nauyinsa minista na transport na yanzu allah ya saka masa da alkhairi sannan sai amana rediyo shi kuma daga karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana pm kenan ko na rana shi kuma wanda ya dauki nauyinsa shine a wannan abin nan abin nan wannan akawuntan ganar alhaji aminu ya guda allah ya fata masa da alkhairi daga karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya sai progress radio su kuma daga karfe ɗaya na dare zuwa karfe biyu wannan sai yan wana aljanu <laughs> yi akwai masu ji sosai ma akwai masu bi amma aljanu za su fi da tafsirin nan billahi lalzi <laughs> ko ya ba ramma Allah ya saka da alheri shi kuma wanda ya dauki nauyi wani bawan Allah ne ni na manta sunansa sai goben Allah da zan faɗa muku sunansa wani bai rabe ni Allah ya saka masa da alheri a bola a dele ne ko waye ne eh Allah ya saka masa da alheri daga karfe 1 zuwa karfe 2 sai kaftan TV gidan talabijin na kaftan su kuma daga karfe 8 su ma zuwa 9 pm wato daidai lokacin da aka sa na bizin ko ake sauraro masu gidan rediyo to lokacin kuma aka sa na gidan talabijin na kaftan shi kuma daga karfe 8 zuwa tara ke mafiya shi kuma wanda ya dauki nauyi Shi ne financial secretary na APC na kasa Shi ne shine jattuwa Honorable Dattuwa Adinkumu Allah ya saka masa da alkhairi a sai Africa TV 3 a su kuma za su sa daga karfe 8 da rabi zuwa karfe tara su yanzu tafsirin su karfe tara abin nan rabin awa awa ne ake su za su fara karfe takwas da rabi zuwa karfe tara an gani afirka tv 3 allah ya saka musu da alkhairi a a shi kuma wanda ya dauki nauyi shine wanda ya dauki nauyi allah ya saka musu da alkhairi sai albani tv shi kuma za su sa daga karfe tara zuwa karfe goma kaga kana gama kallon na afirka tv 3 sai ka koma albani ko albani tv karfe tara zuwa goma a shi kuma wanda ya ɗauki nauyi a baba ibrahim an samu ɗan canji game da wata magana da muka yi eh an samu canji shi kuma wannan honorable bala Tinka, allah ya taka masa da alkhairi shi ne ya ɗauki nauyin wannan an gane ko to sai kuma a wannan gidan gidan radio na gmc gombe media corporation su ba su ba mu actual time ba dan ban riga na gama magana da su ba amma wanda ya dauke nauyi shine alhaji jalaluddin arabi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna za mu sanar da lokacin sa zuwa gobe in Allah ya yarda to waɗannan dai sune a takaice akwai waɗanda suka yi mana alƙawarin za su aka ɗauka idan sun faɗa mana za mu gaya muku lokutan muna addu'a waɗanda suka ɗauki wannan tafsiri zuwa waɗannan gidajen talabijin da rediyo Allah ya biya su da aljannar firdausi mu kuma da muka taru domin karantawa da ku da masu sauraro Allah ya haɗa mu gaba ɗaya rugun tsoma mu a cikin jannatul firdausi Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu gobe za mu shiga tafsiri kai tsaye insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am nastaghfiruka wa natubu ilayka to wani ne ba shi da lafiya ko da yarwarsa ne ba ta lafiya yana so a sashi addu'a to muna addu'a